studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana Shina ke muku Lemar Habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa hukumomi sun haramta shirin gwanon da wasu kungiyoyin fararen hula ke shirin yi ranar Juma'a mai zuwa a nan Yamai. Hukumomin da ajiyar maraɗi na cigaba da aikin suna ta da 'yan kaso da ke zane ba kan ka'ida ba. A shirin musamman za ku shi karin haske kan wani taron 'yan majalisar dokoki na kasashen Afirka ta yamma dangane da yaƙi da al'amarin halatta kudaden haram. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a cikin wata wasikar da shugaban da'irar Yamai ya aika wa haɗin gwiwar ƙungiyar fararen hula da ke nuhin shirya wani jerin gwano da taron gangami a ran Juma'a mai zuwa, shugaban da'irar ta Yamai ya haramta hakan a wannan rana. Michael Zodi, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ya bayyana cewa ba su sami wannan takarda ba. muna shi mutane suna nan suna magana kake wai eh, mayor na birnin yamai ya hana wannan jenon gwano da muke shiri to mutane su sani har yanzu mu dai in an za a hana jenon gwano ba haka ne ake yi constitution ya bamu inci mu hito in abin bai nan ta yi daidai dok babu wanda zai iya hana mu mu hito da pipi yadda ya kamata an kasa su hito su ke wallahi su gwada ba su jin dadin tahiyan kasan har yanzu dai mu ba mu samu takardar nan kun bai ba mu takardar ba paske arete ne yake hana kahin a hana ma sai an kira mutane a ce musu to wannan jenon gwano kuka shirya rana kaza to rana kaza muna da wani aiki da muke so mu yi saboda kasa ya kamata ku diba ku janye shi ku kai shi wani rana sannan a hito to ba su ba mu wannan takarda ba kun ba su kira mu ba mu yi zanke mu tamtamna bisa wannan abu har yanzu dai mu ba mu janye ba akwai jenon gwanon nan za mu ishi insha Allah za mu hito rab vendredi za mu hito can place de la constitution in an yi sallan jima za mu hito mu tai mu kai wannan takarda a wajen aikin premier minister A nasu bangare ko kuma a nasa bangare da haktan fadar shugaban da irin ta ya mai sabo Bubakar ya ce an umarci su ne da su canza rana da kuma hanyar da za su bi idan suna gudanar da shirin gwanon. A yau ne shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula a Torodi Salumu Muni Joga da shi da wasu mutane goma sha ɗaya suka gurfana a kotun garin Sayi. Dukansu an kama su ne biyo bayan wata zanga-zangar da al'ummar Torodi ta yi a ranar Litinin biyu ga watan na Janairu da muke ciki. kotun ta yanke wa salu mummuni wato hukuncin jeka ka gyara halinka na watanni uku da kuma tare jika ashirin na sifa yayin da kuma kotun ta salami wato sauran mutanen goma sha ɗaya. malaman jami'ar zandar sun soma wani shirin wato yajin aiki na kwanaki hudu jiya litinin kwamitin jagorancin kungiyar malaman jami'ar sinex reshen zandar na bukatar gwamnati ta biya malaman bashin albashi na watanni biyu Dr. Ilu Muhammadu shine sakatare janar na Sinex Reshen Zandar ya kuma yi wa wakilinmu Ali Keta ƙarin haske. Gajin aiki muna yin shi ne domin mu tambayi biyan bukata ta biyan albashi namu na watan Nuwamba da watan Disamba wanda har yanzu ba mu same shi ba. mun gajin aiki yana so in shaida ma jama'a ya samu karbuwa eh, da dukkan ma'aikatan jami'a Benin da Magaram. Wani hali ne wanda muka shiga ciki wanda tilas ne aka tsinma mu cikin shi. Wajen tattauna su jami'o'i na nan wurin wanda su muke nan tare da su yau ina iya ce ma ya kai kusan wata biyu mu babu wani abun da ya gama mu da su duk da cewa ma mun shiga musu da takarda ta gayyata su su zo mu zamana mu tattauna mu sanya ne za mu ciyo kan wagga matsala amma duk takarda da muka isa musu har yanzu babu wata wadda muka samu amsa takamammiya ta kiran mu mu zo mu zauna mu tattauna amma mun samu mun tattauna tare da shi minista namu kuma da shi prime minister kan shi mun samu mun tattauna da shi kuma kowanne duka mun musu bayani irin halin da jami'a birnin da magana take ciki yau Ɗaliban makarantun sakandare na Agada sun soma wani yajin aiki na kwanaki biyu jiya Litinin domin nuna bakin cikinsu dangane da matsalolin da fannin ilimi ke fuskanta musamman a makarantun sakandare na Agadas din Gisa Sadiq Al-Mustapha shine sakatare general na ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare na Agadas ya yi wa wakilinmu Musa Maman ƙarin bayani. Eh abin da ya samu ka shiga yajin aiki yau renon leka akwai etablissement wanda ke an tada mushanni ya kamata a ce an tada mushanni ai sai a kawo an su shiga wurin school to har yanzu mushannin nan ba a kawo su ba kuma ban da wannan ma akwai matsala ta biyu akwai ekololi waɗanda yake ya kamata a kewaye su a gyara musu bangoyen su har shugabannin ekololin sun yi magana kan wannan abin to ma mun gane ma da wannan abin ya kamata kuma ban da ma wannan waɗanda ba a kewaye ba to akwai waɗanda aka karya ma bangunan su prenon leka na sai ejen sai kamata a maida mata bangonta ba har yanzu ba a maida mata ba kuma ban da shi ma akwai plus de martir tamu plus historic tamu ta kan mun ga gashi na wurin an share shi an maida shi fili har yanzu wurin nan shi ma ba aiko ba shi ma mun musu shi kuma gashi nan na fevre ta zo kusa har yanzu ba a gyara wurin nan ba yanzu dai kwana biyu ne gaba da me yanzu ma an kire mu gubernora nan mun zo mu gani in mun samu solution yara za su koma su karatu me in ba a samu solution ba mu ba mu yarda To dangance da wannan yaji aiki da ɗaliban na agar suka suma wakilan ɗaliban sun samu haɗuwa da hukumi yau da safe. bara ayuba shugaban ma'aikatar ilimi na makarantun sakandare na jihar agadez ya bayyana cewa suna kan hanyar magance matsalar Eh euh, gaskiya ne mun samu ganawa da magabata inda bayan tattaunawa mun samu fitar da labari na samar da malaman boko su saba'in da za su fara bayar da karatu nan gaba. Abin da ya rage kuma muna nan muna tattaunawa inda tare da ban hannu rundunar sojojin Amurkawa za su samar mana da bencinan zama na ɗalibai ɗari. Akwai kuma bencina ɗari hudu da ishirin da ake nan ana yi ba a ƙarasa ba. Abin da ke nuna cewa matsalolin da muke fama da su muna ta ƙoƙarin na ciwo kansu ɗaya-ɗaya. Abin da ya shafi katange makarantu da dai sauran gine-gine ba abu ne da za tashi rana guda ka ce za yi ba. Za mu iya mu domin samarwa matsalolin da muke fama da su mafita da yarda Allah. A jiya ne ofishin ministan kuɗi da daraktan babban bankin ƙasashen Afirka ta yamma Bisiyawo suka sa hannu akan wata yarjejeniya da ta jibanci hanyoyin ayyuka da tattalin kuɗaɗe a baitulmanin ƙasa domin ganin cewa an ajiye kuɗaɗen ƙasa cikin kwanto ɗaya ministan kuɗi na ƙasa masaudu hasumi ya bayyana cewa wannan wani mataki ne na ganin an inganta tsarin tahiyar da dukiyar ƙasa hukumomin daɗar maraɗi na ci gaba da tahiyar da aikinsu na tada 'yan kaso da ke kan mayan tituna bayan 'yan kasuwar na kewayen tashar motoci a watannin da suka gabata a jiya aikin ya isa ga waɗanda ke kan hanya ta bayan makarantar firamare ta noma kaka shugaban majalisar mashawarta na da'irar maraɗi ayuba musa ya bayyana cewa wannan aiki ba shi ne na ƙarshe ba Maradi, le problème c'est quoi? L'occupation elle est partout Afrique. Maradi matsalar ta menene shine ana ajiye kayayyakin kasuwanci ko ina Birjik ba tsari. Duka da yake ba ma iya tayar da kowa a lokaci daya, amma a cikin dabara da fasaha za mu yi aiki ko ina domin wa birnin ya dan sha iska kaɗan. Su da kansu sun san suna zaune ne na wucin gadi, kenan da an yi musu alama na ɗagawa ya zama musu tilas su tashi, kuma sun fara ganewa ba iya yin kasuwanci ko ina duka da yake cibiyar kasuwanci ce. Akwai kasuwanni da suke iya komawa kamar tashar da kwaro da kuma kasuwar Ades da ita ma akwai wuri. Akwai da yawan kasuwanni amma sai dai jama'a sun fi son su shimfiɗa kayayyakin kasuwancin su ne yadda suke so. A nasa waje Alhaji Musa wani barumshi da aka tara daga wurinsa ya bayyana cewa wani al'amari ya janyo musu babbar hasara domin da dama daga cikinsu wato waɗannan da abin wato waɗanda abin ya shafa ba su sami waɗansu wuraren ci gaba da gudanar da sana'ar su ba. Wannan dadi dai su ma sun sani ba a cewa dai an ji daɗi saboda Allah inda dai mutanen wasu da yawa ba su da wurin da za su koma da wurin daji ne an zo an gyara shi kowa na jin daɗi da masu sayan nama masu sayan kayan miya to duk kowa na jin daɗi da kuma an zo an ce duka an tada amma mu wasu nama rabi dai muna da dan wuri cikin kasuwa eh kuma rabi ba su da shi to sai dai a ce an gode tunda dai gyaran gari ne sai hakuri kawai ga nan dai mai kwace kamu amma dai ba dan daɗi ba ba a magana asara sai dai haƙuri kawai eh sai haƙuri ka san ji talaka talaka ne inda baya da za a yi sai dai a hakuri kuma a taro roƙon Allah Allah ya kawo zama lafiya ma'aikatar sima mai kula da bada labarai akan farashin albarkatun noma a kasuwanni ta bayyana rahotonta wato na mako-mako na daga 28 ga watan disamba zuwa talata uku ga wannan watan na janairu da muke ciki rahoton ya nuna cewa farashin abincin wato na gida ya dan hau sama muntari muhammadu na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto a cewar sima farashin hatsi da dawa ya dan hau sama kaɗan da kashi biyu cikin ɗari a 'yan makonnin nan inda ake sayar da buhun hatsi na tiya hamsin a kan jika goma sha takwas da dala ɗari maimakon jika goma sha takwas ita kuwa dawa ana sayar da buhunta ne a kan jika goma sha bakwai maimakon jika goma sha shida da dala ɗari a makonnin baya a ɗaya ɓangaren farashin cimaka hatsi da dawa ya fi hauhawa ne a adar bisnet inda ake sayar da buhun hatsi mai nauyin kilo 100 a kan jika 24 a yayin da na dawa ake sayar da shi a kan jika 22. Sai dai a waɗansu kasuwanni kamar caɗuwa a ge ana sayar da buhun dawa ne a kan jika goma sha ɗaya da dala ɗari. Shi kuwa buhun hatsi ana sayar da shi a mata mai da kuma kirtashi a kan jika goma sha biyar. Sai dai a ɓangaren masa. masara da kuma shinkafa da ake shigowa da ita farashin su bai ƙara ba yana nan kamar yadda yake a makonnin nan. A gaida Muntari Muhammadu. da misalin karfe hudu na maraicen jiya ne wani hatsarin mota ya faru a cikin garin agadas wata babbar mota dauke da mutane 150 da tarin kaya ce ta fadu mutum guda ya rasa ransa wasu 88 suka raunana bakwai daga cikinsu raunukansu sun munana ana kuma jinya su a babbar asibitin garin agades direban motar na tsare yanzu haka a barikin 'yan sanda na agades to kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman yaƙi da lamarin halatta kudaden haram a ƙasashen afirka ta yamma wannan shine maudu'in taron muhawara karo na bakwai na ƙungiyar kwamitocin 'yan majalisar dokoki masu kula da kudade na ƙasashen afirka ta yamma da aka soma yau a nan yamai Shugaban kwamitin kula da kudade na Majalisar Dokokin nishar Adamu na Mata ya muna karin haske akan ma'anar wannan haduwa. a jawo hankalin 'yan majalisa na kasashen gana na afirka ta yamma kusa ga aibin da hada-hada kuɗi take aihuwa hada-hada kuɗi ba bisa ga halalta ta hayya ba kenan kuɗaɗen da yau su ne 'yan tawaye da 'yan ta'adda ke amfani da su kun san irin waɗannan kuɗaɗai ba ta fuska banki suka biwa ba kuma kuɗaɗai na masu yawa waɗanda ba wanda ke amfani da su sai masu aikata ta'addanci gwamnati bai amfani da su ba talaka ba su amfani da su ba to don haka aka ce wannan abun ya zama ruwan ruwan dare kamar duniya ya kamata mu 'yan majalisa mu haɗu mu tattauna kan wannan don mu sa wannan a cikin kanmu mu ma mu ba da mu wajen yaƙi kan wannan aibi na hada-hada kuɗi bisa ga hayyar da ba halaltatta ba idan mu 'yan majalisa mun gane da wannan mu na ke ɗaukar dokoki kenan in muka ɗauki doka kan wannan su gwamnati da kenan suna da kamar makami wanda za su tashi su kokowa kan wannan matuƙa gabashin nijar wajen tafkin eh, lakcar akwai matsala ta boko haram arewacin nijar tuwo da libi ta warwace akwai matsala nan mali iyaka da mu akwai matsala kai har nan burkina faso shekarun shi kusa an zo an kai hari inda aka kashe sojoji kenan mu muna cikin tsaka wuya bisa gare mu na ake biyowa ana wannan zirga-zirga ta makamai ba bisa kan ka'ida ba da kuɗaɗai iri-iri ba bisa ka'ida ba hasarar da ƙasashen duniya ga yi na afirka ga yi bisa dalilin wannan abu ta kai dolar miliyar hamsin ga shekara dolar miliyan hamsin da shekara inda waɗannan kuɗi sun shigo cikin asusun gwamnati eh, cikin birshekin ƙasashen gana mu ai da an samu abin gina makarantai an samu abin gina hayoyi an samu abin gina mashayan magani to duk waɗannan kuɗi sai suna biya ta bayan hili kuma ba don wani abu da aika ta aikin a sha aika ta'addanci don haka mutane su gane da abu guda duka mu kasa sai waɗanda arziki bai ishe mu ba abinda ake samu duka yanzu yau yawanci ne duk cirewa aka yi don a kare lahiyar ƙasa bakin iyaka don a samu a kwanciyar hankali abinda duk ya hici kuɗin ƙasa bai wuce tsaron lahiyar na shekara duka ko sai ce ini duka kuɗi da yawa na aka yi da dole don a samu a kare mutane su samu su kwanan lahiya su tashi lahiya idan babu wannan ba kasuwanci idan babu wannan ba wani armi idan babu wannan eh, ke lahiya kwanciyar hankali babu makaranta babu biki to aiko ya kamata har mu samu mu shayo kan wannan aiba aiba tattalin arzikin ƙasa ba yiwuwa in babu kwanciyar hankali Wato kun saurari Adamu na mata shugaban kwamitin majalisar dokoki mai kula da kuɗaɗe a taron su na kungiyar da ke kula da wato wannan al'amari na kasashen Afirka ta yamma kuma a cikin wannan shirin namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na Hausa na Maricen yau sai kuma gobe dan Allah ya zan bar ku da Musa Haruna ya kama ku da labarai da harshen zafarmanci. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 da biyu gajeren zango. A Tawa. daga da rediyo tambara a kan lamba dari da bakwai gajeren zango a arlita Daga da rediyo ikokan a kan lamba casa'in da biyar da dubu daya gajeren zango studio kalangu